شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya nuna mana yau bakwai ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan biyar 2019 kalanda na grigori don ci gaba da tafsirin mu a cikin alkur'ani mai girma yau za mu shiga suratul a'ala muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya mana albarka a ciki muna roƙonsa inda za mu yi kuskure ya gafarta mana Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى نعم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى نعم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai suratul a'la makkiya wannan sura suratul a'la a makka aka saukar da ita ayoyinta goma sha tara bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai sabbis marabbikal a'la Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki malam ya ce haza amrun minallahi ta'ala li rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan umurni ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi da al'ummarsa Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake Allah sannan har mu ma al'umman annabi Allah ya umurce mu da mu tsarkake shi mu bi yadda ya umurci annabi ya tsarkake shi mu ma wato mu tsarkake shi da haka daidai wannan kalma ya zo cikin sunan lokacin da aka saukar da sabbis marabbikal a'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan tasbihi a wurin sujadanku mana in muna sallah idan muka yi sujada to sai mu ce subhana rabbiyal a'la annabi ya ce ku sanya shi a cikin sujadanku don haka yana ɗaya daga cikin wato addu'o'i ko tasbihi da ake yi a lokacin da muka yi sujada ko lokacin da muke sujada wa kanu yaquluna fi sujudihim sun kasance suna faɗi a cikin sujadansu subhana rabbiyal a'la salasan fa ko so uku ko sama da uku mutum zai iya faɗi ko so uku ko kuma sama wato da uku sai yace mana sunan Allah tabaaraka wa ta'ala mu tsarkake shi saboda mu tsarkake shi daga waɗannan ababe kaman haka wato mu tsarkake shi daga masu isgilanci da shi ko masu wasa da sunansa ko kuma ma waɗanda ba sa ambata shi to mu kuma sai mu ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin umurni da Allah tabaraka wa ta'ala yayi malamai suka ce idan muka lura wurin yin umurnin yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi a wasu wurare ko wasu surori wato umurnin ya zo da mutane ko halittu sun yi tasbihin ya wuce to tunda sun yi tasbihin ya wuce aka sake wato umurnin a ci gaba da wato abin nan yin tasbihin aka sake wato abin nan aka sake umurni cewa bayan mun yi tasbihin to mu ci gaba da yin tasbihin misali Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Allah tabaraka ta'ala da ke cikin sammai da kuma da ke cikin kasai sun yi wa Allah tasbihi kun ga ya nuna ya wuce yanzu tunda tunda ya zo ne da fil madi aiki wanda ya wuce su riga da sun yi to idan sun yi shikenan ba za a sake yi ba to sai Allah ya sake irwa umurni a cikin wata sura har yanzu makamanciyar wannan sai dai Allah ya ce a irin suran yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ma'ana abun da ke cikin sammai da abun ke cikin kasai suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi suna yi masa wato tasbihi kun ga an ce sun yi sannan aka sake cewa suna yi har gobe sai aka sake ce sabbis marabbikal a'ala to ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma mana sai aka ba mu umarni mu ci gaba da tsarkake Allah mu ci gaba da tsarkake shi saboda ga barin waɗanda ba su girmama shi waɗanda suke haɗa shi da wani abu waɗanda kuma suke nunawa yana da ɗa da kuma waɗanda suke nunawa akwai wani ban da shi da haka shi yasa ya ce mana sabbis marabbikal a'ala wato ku tsarkake Allah ku tsarkake ubangijinku Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki al'a'ala ai fauka kulli shay'in wal qahiru li kulli shay'in al'a'ala ai Allah wanda yake saman komi kuma wanda ya rinjayi dukkan komi Shi ne ma'anan wato al'a'ala sai ya ce mana wannan Allah da muke tsarkake shi sai ya ce mana Allah zai khalaqa fasawwa Allah wanda ya halicci mutum ya samar da aujada min al'adami al-makhluqat ya samar da halittu daga babu da babu halittun babu mu sai Allah maɗaukaki ya samar da mu kuma kamar yadda ake bayani kullum ba wai ya gani ne a gujin wani ba haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya samar da mu da can babu babu mu shine zai khalaqa wato fasawwa ai aujada min al'adami al-makhluqati wa sawwa Allah sai ya daidaita wato abin nan halittu ya daidaita halittan mu kowa yayi shi da yadda yake kuma ya daidaita gabansa yayi mu daidai haka Allah madaukaki yayi mu haka shi yasa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fi ahsani taqwim Allah ya halicci mutum cikin sura wanda yafi kyau babu mu wanda ya samu halitta sura mai kyau irin dan adam to Allah ya yi mu wato muka samu sura mai kyau bai yi mu dabbobi ba bai yi mu kafafuwa hudu ba bai yi muna tafiya akan cikin mu ba bai yi da muna je akan mazaunin mu ba amma sai ya yi mu wato sura wanda idan ka gani babu wani sura wanda ya kai wannan suran kyau ba wanda zai ga ba wanda zai ga dan adam ya tsorata in ba dai dan adam din ya shiga wani abu ko ya haɗo wani abu daban daga waje ya haɗa da halittarsa ba amma kawai ba za ki ga dan adam mutum ya tsorata ba sai dai in ya kawo wani abu daban daga waje kamar da muka ambata misali wato ya je ya zama ko ɓarawo ko dan fashi ko wani wanda ke cutar da ɗan uwa ko dan adam dan uwansa to wannan idan mutum ya ganshi zai iya tsorata amma ba wai a zatin halittansa don munin halittansa sai ya sa mutum ya tsorata ba to mu ne muke da wannan har mun fi mala'iku kyawun halitta saboda mala'ika mutum ba zai iya ganin shi ba ma ya jimre yadda Allah ya yi su ma abota fuka-fuki ne wasu suna da uku wasu suna da wasu suna da shida wasu suna da sama da haka kamar mala'ika jibrilu yana da ɗari nawa yana da ɗari shida uku ta gefen dama uku ta gefen hagu sannan kowane fuffuke ɗaya ya ma rufe duniya gaba daya to wannan in zai bayyana a zahirinsa karfin idonmu da jimrewan zukatanmu ba za mu iya yi ba za mu faɗi mu mutu saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa so biyu ne ya ga mala'ika jibrilu a irin sura da Allah ya yi na mala'ika a lokacin da ya ganshi kuma ai ya tsorata jikin shi yana rawa ya koma gun matansa khadija allah ya ƙara mata yarda bayan ta gane ya tsorata ta bashi ta lallabe shi ta gaya masa maganganu wanda zai kwantar masa da hankali manyan mata kenan ko eh, idan idan idan ran mai gida ya ɓaci a waje in ya dawo sai a kwantar masa da rai ba wai in ya dawo kuma a sake kunna masa wuta ba to haka ake so mace ta kwarai kuma yana ɗaya daga cikin hikima wato da malamai suka ce a auren matar da ta girma matar da ta taba aure ko ta daɗe ko take da shekaru saboda irin experience da take da shi a rayuwa so wannan ƙananan yaran nan ba su da shi yanzu inda irin 'yan shekaru goma sha shida goma sha yana dawowa in yace ya tsorata ya ga wani abu yau ya firgitar da shi sai biya mi mayi hande ka shi kenan ta sake kwaba shi kuma to amma aisha sai ta ce ka kwantar da hankalinka Allah ba zai to a Khadija Allah ba zai tozartar da kai ba kana ɗaukan nauyin mutane kana sadar da zumunci kana taimako kana kaza kana kaza Allah ba zai bari shedan yayi wasa da kai ba Allah ba zai bari wani abu mummuna ya shafe ka ba haka tai ta gaya masa har hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da haka kuma sai ku ɗauko daga makarantar Khadija ku kwantar ma mazajen ku rai ko ba wai ku tada musu rai ku ji daɗi ba kina da wata kawa in kin birkitar da yace haba kenya kami digini mu ai ummi ni mu wanda ko no tiri? Allah madaukaki ya shiryar da mu to wannan mutun ya samu halitta wato mai kyawu shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace wato allazi khalaqa fasawwa bayan shi ya kirkire halittar mu kuma sai ya daidaita mu sannan sai ce mana har yanzu wallazi kaddara fahada Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya samar da mu ya halice mu ya daidaita mana halittar mu ai kaddaral ashiya'a sai Allah madaukaki ya kaddara ababe a cikin littafinsa ma'ana a cikin lauhil mahfuz sai Allah ya kaddara al maqadir ababen da za su yi ta faruwa ko abun da ya kaddara zai ta faruwa a duniya min khairin wa ghairihi ko wannan abun na alkhairi ko akasin na alkhairi duk abin da yake faruwa a duniya Allah tabaraka ta'ala ya kaddara shi in ma wannan abun yana da kyau alkhairi ko kuma akasin alkhairi sai dai akasin alkhairi kuma ba wai yayi shi dan ya zalunci wato halittu bane Allah yayi haka ko yakan yi haka dan ayyukan da muke aikatawa idan muka koma saba masa wato sai jarrabe mu da wasu abubuwa da wanda ba masu da haka dai ku sani Allah shi ya halicci wato abin ya kaddara dukkan abin da yake faruwa duk abin da ya faru da ke to Allah ya rubuta ne babu wani abun da zai faru da ke wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai rubuta ba sannan abun da Allah ya rubuta ba wanda ya isa kuma ya hana ya kamata mu saka wannan cikin zukatanmu idan abun ya faru da ke ba wanda kike so ba to sai ki ɗauki cewa Allah yana so ya jarraba imaninki ne sai ki haƙuri akan wannan abun da ya jarrabe ki da shi na rashin jin daɗi bayan kin yi haƙuri to zai saka miki da alkhairi kuma zai baki aljanna lada wanda babu iyaka inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah na sakanta ma wato mutane masu haƙuri wato abin nan nasu a ladan su ba tare da ya irga ba yana bayarwa ne babu iyaka sannan idan ya baki wani abu na alkhairi ko kika samu wani abu na alkhairi wannan kuma sai ki gode masa ba wayonki bane ba kuma karfinki bane ganin damansa ne sannan baki fi kowa ba don haka ana so sai ki gode masa ta hanyar ƙara yi masa bauta ta hanyar ƙara wato jin tsoron sa. wannan shine abun da ake bukata wallazi kaddara fahada ya kaddara abubuwa da suke faruwa kamar yadda muka ambata sannan kuma wahada Allah sai ya shiryar da wato kullum makhluk dukkan halittu dukkan halittu Allah sai ya kaddara musu ila ma qaddarahu lahu aw alaihi abun da ya kaddara masa ya same shi ko abun da ya kaddara zai same shi wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kaddara wannan kaman yadda malam yake mana bayani sannan kuma wannan abun da zai samu mutum fa huwa talibun lahu hatta yudrikuhu fi zamanihi wa makanihi abinda Allah madaukaki ya rubuta zai faru da mutum kamar yadda muka ce aljazairi yake cewa wannan abun zai same ki wato har inda kike sai a lokacin zai a lokacin da Allah ya rubuta zai same ki dole sai lokacin ya zo sannan idan lokacin ya zo kuma ko ina kike Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ki samu wannan abu wannan abu zai je samu mutum imma alkhairi ko kuma akasin haka idan Allah ya kaddara akan mutum ajalinsa mota ne to duk duk tsoronsa duk kiyayewansa duk yadda ya sai motan ya kashe shi ba yadda ya iya saboda Allah ya riga da ya kaddara wannan har inda mutum yake sai motan sai Allah ya yi wani dalili sababin da motan nan zai je samu mutum nawa nawa aka yi mutum yana cikin gida mutane suna cikin gida mota ta kubce ta bi cikin gidan ta taka su suna cikin gida to Allah ya kaddara wannan karfin shine ajalinsu don haka Allah ya kaddara za abun ajalin nan zai same su a wuri inda suke sannan kuma ajalin da abun da Allah ya rubuta zai zama ajalinsu ajalinsu dole sai ya bi har ya je ya same su inda su ashe idan muka saka waɗannan a cikin zukatanmu bai kamata hankalin musulmi wato ko musulma mumina ya tashi ba don abun duniya saboda abinda Allah ya kaddara shi ne yake faruwa abinda Allah bai kaddara ba babu wanda ya isa ya canza mu Allah wato abinda ya kaddara mana an karantar da mu a cikin hadisi na nawa eh yan islamiyya batun kaddara a hadisi na na na biyu kun yarda hadisi na biyu hmm? na hudu kun yarda na hudu to wanne za mu ɗauka hmm? Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu a wannan hadisi cewa ana rubuta wa mutum bayan an busa masa rai arzikinsa da kuma ajalinsa ɗan wuta ko ɗan aljanna Allah ya riga da ya rubuta mana tun ba mu zo duniya ba abinda duk zaki samu Allah ya riga da ya rubuta abinda duk zai same ki Allah ya riga da ya rubuta abinda ya rage kawai idan muka zo duniya sai mu yi imani da wannan kowani ɗaya kuma ya faru sai mu ɗauke shi a matsayin jarrabawa Allah ka ba mu ikoncin jarrabawa sannan ya ce mana wallazi kaddara fahada wallazi afarajal mar'a wato allah nan da aka umurce mu mu tsarkake shi shi wannan allan nan da ya halicce mu har yanzu fa shine duk ana gaya mana wannan allan ayyukansa ne daga sabbi isma rabbikal a'la to daga nan fa aka fara gaya mana ga allah nan da aka ce mana mu tsarkake shi allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a har yanzu ana so mutun ya fahimci wannan allah ashe ya cancanta da mu tsarkake shi don haka sai ce wallazi wallazi akhrajal mar'a ai Allah wanda ke fitar ma dabbobi abinda suke ci na ciyawa da kuma wato abin nan ganye da yake a cikin daji da abinda suke samu su abin nan su ma su ci Allah shi yake fitar ma dabbobi abinda za su yi kiwo akwai wanda yake shuka ciyawa a daji babu asali ma mutum ba zai ga wato abin nan irin ba musamman da rani lokacin da rani yayi rani ba alaman ciyawa a wurin a bushe kawai wurin yake amma Allah na saukar da ruwa shi wayan wayannan ciyayin sai su fito da aka dabbobi su ma sai su samu abincin da za su ci to wannan Allah tabaraka wa ta'ala, shi yake fitar da wannan yake fitar da wato wannan wallazi akhrajal mar'a sannan bayan ya fidda inda dabbobi suke kiwo na ciyayi da sauransu faja'alahu ka karanta faja'alahu ghutha'an ahwa sai Allah ya sanya wannan ciyayin bayan suna kore bayan suna kore kana gani yana da kyau to zuwa wani lokaci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sai ya bushe zuwa wani lokaci sai ya bushe ya zama baki har ya zama ma kuma babu shi sai kuma an sake samun ruwa ko kuma inda akwai ruwa nan ne kawai to wannan Allah shi yake da wannan damar da aka sai sanya faja'alahu badal khadirati wan nadirati hashiman mutafarrikan yabisan baina sawadi wa bayadi bayan wani lokaci Allah tabaraka ta'ala sai ya sa koren nan sai ya kau sannan kuma sai abin sai su zo su bushe sannan sai a ga tsakani bushewan a baki-baki da kuma da haske-haske haka to wannan ayoyi guda biyar da muka karanta in ji malam wannan ayoyi sun haɗe nuna mana cewa lallai Allah shi ya cancanta mu tsarkake shi Allah shi ya cancanta mu tsarkake shi aya na farko ya nuna mana sannan wal arba ayoyi hudu da suka biyo baya wanda muka karanta fi ta'rifi bihi dan mutun ya san shi Allah mutun ya san shi Allah subhanahu wata'ala mutun ya san shi har mu girmama sunansa idan muka bi abubuwa guda hudu da ya shirya wanda yake yi wa ‘yan adam to sai ya kasance mu tsarkake shi sai mu girmama shi wato kada kuma mu hada shi da kowa wurin bauta don allah da ya mana wannan babu wani halitta kuma wanda yake da iko ko wanda yake da ƙarfi wanda zai iya mana wannan na sai Allah ya ce sanuqri'uka falatan sa hmm. illa ma sha Allah hmm. innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa hmm. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم يوم لا يموت فيها ولا يحيا نعم sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sanu kuri uka falatansa da sannu za mu karantar da kai ba za ka manta ba wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai alquran falatan sahu ba za ka wato manta shi ba da mu. za mu karantar da kai za mu sanar da kai alqurani sannan kuma ba za ka mai ba ba za ka manta ba. a lokacin da mala'ika jibrilu yake karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkur'ani to annabi yana gaggawan ɗauka saboda karya manta wanda ya wuce an gane to yakan yi haka Allah sai ya ce masa karya yi haka Allah sai ya hana shi ya ce ya bari sai har in mala'ika jibrilu ya gama karatu sannan shi ma sai ya bi wanda haka ake so malami da kuma ɗalibi su kasance ɗalibi ko ɗalibai za su bari sai malami ya tike inda yake karantawa sannan su kuma sai su bi in ba dai shine ya ba su dama in na karanta ku karanta saboda wato su iya karatu to bayan yana gaggawan daukan alƙur'ani sai annabi sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace masa latu harrik bihi lisa lisanaka litajala bihi لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن bayana. Na'am, na'am allah ya yace masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada kai gaggawan wato abin nan motsa harshenka dan daukan wannan alqur'ani kar kai saurin haka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi dan kai saurin daukan alqur'anin nan kada kai haka inna alaina jam'ahu mu ne za mu tara maka alkur'ani mu za mu haɗa maka shi don ka yi sauri mu za mu sa ka iya alkur'ani don haka ka bi a hankali bayan mun haɗa maka alkur'ani sannan kuma za mu maka bayani za mu fassara maka za mu gaya maka abin da muke nufi kowace aya sannan kuma kowane sura Kunga Allah maɗaukaki sai ya ce sai ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama yin gaggawa zuwa wato ɗaukan alkur'ani لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه idan ya karanta Qur'ani kai ma sai ka bi karatunsa ka bari sai ya karanta kai ma sai ka bi to wannan sai aka ce masa babu damuwa ya bi haka a hankali kar yayi sauri sanukuri uka falatansa zamu karanta maka amma ba za ka manta ba zamu kiyaye maka shi zamu sa ba za ka wato manta ba sai dai da izinin mu sai in mun yarda sannan za ka manta haka Allah maɗaukaki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan wala ta'jal bil qur'ani kada kai sauri da daukan alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu gabannin wato musaukar da wahayi zuwa gare ka gabannin a gama karanta maka to kada kai saurin daukan alqur'anin nan ka bari sai an karanta kamar yadda muka ambata a baya mana mala'ika jibrilu ya karanta kaka shi yasa nan sai malam ya yace haza idatun min Allah ta'ala li rasulihi wannan alƙawari ne da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzonsa wannan Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawari wato a sababin annahu kana sallallahu alaihi wasallama idza ja'ahu jibrilu idan mala'ika jibrilu ya zo masa bil ayati wato da ayoyi ya khafu annabi sai yana jin tsoron nisyaniha wato manta ayoyin da an karantar da shi sai yana gani kaman kai kada fa ya manta ayoyin nan sannan fa yasta'jil sai yayi sauri gwajin karatu. sai yayi gaggawa wurin karantawa qabla firagi jibril alaihi salam gabanin malaika jibrilu ya tashi ya tafi sai yayi gaggawan karanta shi min imla'ihi alaihi saboda dictation da yake masa kenan ko saboda imla'i da yake masa yana karanta masa shi kuma yana dauka sannan sai haka fa yahsulu lahu bizalika shiddatan sai wahala annabi yana wahala da haka saboda saurin kiyaye wannan kada mala'ika jibrilu ya tafi sai ya manta abunda mala'ika jibrilu ya kawo to wannan yasa sai annabi yana wahala akan haka sai Allah maɗaukaki ya ce masa to ba za ka fa manta ba ba za ka manta abunda mala'ika jibrilu ya karantar da kai ba illa ma sha Allah sai abunda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kun ga sai yayi istisna'i sai dai abunda Allah yake so an yunsiyahu iyahu da ya manta da kai shi abunda Allah yake so ya mantar da kai to wannan kuma yana iya yana iya yiwuwa li hikmatin don wata hikima wato da Allah tabaraka Ta'ala ya hukunta don ka manta ne. don wata hikima da Allah ya hukunta ka manta kuma ya tabbata Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah yana son ya share wasu ayoyi to a daga cikin yadda yake sharewa yana sa manzon Allah ya manta wasu manan saka min ayatin aw nunsiha ko mu share ayar ko kuma mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya manta ko Allah ya share ayan ko kuma ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya manta da wannan ayan wannan haka duka Allah ya yi shi wato don hikimansa idan yana so ya kawo mana sauki cikin wasu hukunce-hukunce kamar yadda ya gabata to sai ya kawo mana sauki sai a share wancan dokan sai a kawo mana wato abin nan da sauki ina fata an gane Allah madaukaki ya shiryar da mu dan haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce mana menene aya ta gaba illa ma sha Allah mun fassara wannan innahu ya'lamul jahara wa ma yakhfa Allah shi yake sane shi yake sane da abin da ke bayyane da kuma abin da yake boye Allah yana sane da abun da yake ɓoye da kuma abun da yake bayyane Allah shi ba a ɓoye masa abu ba a ɓoye wa Allah tabaraka wa ta'ala abu sannan abun da duk mutum ya aikata ko ina ya buya, ko a ina ya shiga to Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi baya buya wa Allah an gane wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da yake boye da kuma abin da yake bayyane kamar yadda aka karantar da mu inda mutum zai shiga cikin ƙasa ya ɓuya cikin dubban ƙasa ya aikata wani abin da ba daidai ba to Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin sa Allah yana ganin sa a duk inda ya shiga dan haka sai mu dauki wannan sai mu san duk inda kike duk inda kake ki san cewa Allah yana ganin ki in alkhairi kike shiryawa ki san cewa Allah yana ganin ki in sharri kike shiryawa ki san cewa Allah yana ganin ki ko da mutum ya ya kudurta shi a cikin zuciya ne zai aikata wani sharri ko zai aikata wani mugunta to Allah yana sane da abin da yake boye cikin zuciyar mutum to tunda Allah yana sane da shi kuma ba zai koya ba ai saboda ranar tashin alkiyama har in mutum bai tuba ba to Allah tabaraka ta'ala zai zai zai zai abun kunyata mutum sannan zai bayyana wato sirri shi yasa aka kira alkiyama da suna Yau tublas sara'ir ranan tonon asiri ma'ana kenan abinda mutane suka boye akwai ranan da zai zo Allah zai tona shi akwai ranan da zai zo Allah zai bayyanar da shi kamar yadda ya tabbata in muka je farfajiyar alkiyama abinda duk mutum ya aikata na mugunta kowane irin abu ko duk abin da mutum ya aikata na sabo ko wani irin sabo in bai tuba ba har ya mutu to za a daga mutum a kira sunanki a kira sunan anguwanki a kira sunan mahaifinki a kira sunan mahaifiyarki sai a ce kin tabkata asa kaza kaza kaza kaza kuma kowa zai gane ki kowa zai gane ki fata fatude mon do pa heftate be la ashe odo so abun wato ba abun wasa bane ba shi yasa kada mu yarda Allah ya tona mana asiri idan Allah ya tona mutum asiri abu ya ɓaci Allah maɗaukaki ka gafarta mana ka shi ya sa ya ce mana shi Allah ya san abun da yake ɓoye da kuma abun da yake bayyane duk abun da mutum ya ɓoye ko abun da mutum ya bayyana Allah yana sane da shi sai Allah ya ce mana kuma a gaba wani ya siruka ko liliyusura wani yassiruka lil yusra ay mana lishari'ati za mu sawaƙe maka wato shari'a ya kasance sawaƙaƙƙiyar shari'a wacce ba ta da wato abin nan wahala Shi ne shari'ar musulunci aili tariqati sahala wato hanya wacce ba ta da wahala hanya alkhaliyat min alharaj hanya tafarki wanda babu kunci a cikin wannan tafarki wani irin tafarki ne wani irin hanya ne wahiyar shari'atul islam wato ita ce shari'ar musulunci Shi ne shari'ar musulunci za mu ɗaura ka akan shari'a shari'an da babu kunci shari'an da baya wahalarwa shari'an da wato yake da sauƙi da haka babu shari'a da yake da sauƙi irin shari'an musulunci babu shari'a da yake da daɗin bi irin shari'an addinin musulunci na fata an gane idan da za mu bi shari'a na musulunci to da za a zauna lafiya ba za a samu matsala ba za a samu albarka kuma zamantakewa zai kyawu saboda shari'a ya riga da ya tsara mana dukkan rayuwar mu. duk abinda mutum zai aikata shi ko ta bangaren ibada ko ta ɓangaren mu'amalat shari'a ya riga da ya karantar da ke in zaki ki zamantakewa da wani ɗan uwanki ko mijinki ko kuma da wata ‘yar uwarki ko kuma ƙawarki to musulunci ya riga da ya tsara ga irin zamantakewan da za ku yi ga abin da ya dace a cikin zaman ku kuyi ga abin da ya kamata ki kiyaye ga abin da ya kamata ita ta kiyaye ga abin da kowa ya kamata ya kiyaye an gane to kowa an masa iyaka daka kowa ba zai shiga hurumin wani ba ke ba za ki shiga hurumin ta ba ita ma ba za ta shiga huruminki ba daka kowa kuma yana girmama kowa to a wannan lokaci sai ku ga an samu zaman lafiya an samu zaman lafiya wannan shine babu babu wani addini ko littafi da ya karantar yadda zaka zauna da mutum irin addinin musulunci haka kuma in a ibada ne shari'a ya riga da ya nuna mana musamman yanzu misali muna cikin watan Ramadan Allah ya riga da ya nuna mana an karantar da mu ga watan ga yadda za ku yi azumi ga abun da zai bata azumi, in abu kaza ya bata ga yadda za ku gyara in kaza duk sai Allah ya sauke mana da can fa azumin nan fa idan mutum ya gengeda dai babu sahu babu buɗe baki kai in kika sake kika gengeda magariba daidai magariba kamun rana ta faɗi to shikenan an gama ke kawai zaki ci gaba ne sai gobe kuma farko farko haka azumin nan ya kuke tsammani inda yanzu ne Allah dewa za su ce Allah ga azumin ka gashi dewa ba za su yi azumin ba ba za su yi mai ba ba za su yi azumin ba wata rana wani bawan Allah cikin sahabban na sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga aikin gona ya gaji lokacin buɗe baki yayi sannan gidansa kuma babu abun buɗe baki gidansa babu abun buɗe baki ku ga da Allah yadda suwa suka yi fama da talauci sai matarsa ta ce to bawan Allah gashi bamu da komi amma bari in je gujin makota bari in je makotanmu in dan sama mana wani abunda wato za ka yi buɗe baki da shi to yanzu menene yake karantar da mu anan ashe kenan makubtaka a wancan lokaci ko tsakanin su akwai taimakekeniya a ciki ko wannan in bai da kaza wannan zai taimaka ma kaza wannan in bai da kaza wannan asiri a rufe duka amma yanzu mutum yayi kuskure ya je tambayi ko da ice ne a gidan wata ko shuga ki tambaya ki gani sai an zana ki a anguwa gaba ɗaya bira laru mu sai ma mere su mai sali do haɗu manda manda sai ne otori jaɓɓe sai ne otori sai to burke o ma dola lawol holla ɓuri ko mum ba haka bane ba kawai tana ta, abunda duk aka sai ki fita waje kina cewa ba gata ba azumin da ya wuce gishiri wannan bata da shi a gida zumi da ya wuce wato tsamiya wannan bata da shi sai da ta roƙa sai rigiman tsiya a waje sai kaza sai kaza sai kaza mu haka muke dewa daga cikinmu sai kaɗan an gane wata kuma sai kun ɓata ne to za ta tona abubuwan za ta yi shiru kan lokacin da abun yake da kyawu zamantakewa amma kuna ɓatawa sai ta fara zanawa wace ni na bata ma kaza kayan da kike ga ta saɗin na hijabin nan da ta zo tafsiri min hokimu kaza ko ba haka bane ba gaba ɗaya sai ta tona abun to amma kun ga abin da muka fahimta anan akwai akwai akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin su da haka sai tace ce bawan Allah tunda ba mu da abin da zamu yi buɗe baki to anan kuma zamu sake fahimta wasu daga cikin matan ta azumi sannan ka zo ka ce babu abin buɗa baki ba a jiku ba ha'umunya wasu wasu ba za su yi hakuri ba o fuɗɗaɓi go suumay be barka mum ni goɗɗo ko ko ko ko maagi o saldora waddugo kaza kaza kaza kaza kaza to kunga ba haka matan can suka yi ba ba haka matan can suka yi ba in ba dai mijin ba shi kuma rago ne yawwa to da haka sai ta fita kamun ta je ta nemo abin da za ta kawo masa yanzu nan fa ku ga kuma har yanzu ba ta yi tunanin kanta ba fa ba ta yi tunani ita ta yi buɗe baki ita kanta ba ba ta yi tunanin nan ba a'a bari ta je ta sama masa abun da zai buɗe baki yanzu in ke ce fa abun da kike da shi ba sai kin goge ba tukunna sosai sosai in ya so sai ki fita ya rage nashi to da haka da ta fita kamun ta dawo sai ta zo ta same shi yayi bacci tana zuwa sai ta ce kai tonka bikhin mana kai tonka kai tonka kai asara kai tonka bacci shikenan yanzu babu babu buɗe baki sai gobe kuma in rana ta faɗi goben kuma da zai sake wato baccin haka kuma za a tafi haka za a tafi to haka fa ya wayi gari ya wahala ya faɗi ya suma ga shi dai abubuwa ɗewa da wasu dalilai masu yawan gaske sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sauwake mana wato wannan wannan dokar an gane alhamdulillah sai Allah ya sauke mana yanzu ko da kin yi bacci in kin tashi zaki sahur zaki bude bakinki babu laifi to ashe kaman yadda shehin malami aljazairi yake gaya mana Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shari'a wanda babu kunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah madaukaki bai sanya mana wato wahala ko kunci a cikin addini ba la Fulawu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma rai abinda za ta yi ba bai wajabta ma rai ba sai dai abinda rai za ta iya dukkan abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya wajabta mana ko mu yi ko mu bari Allah ya san za mu iya ne Allah ya san wato abin nan za mu iya wannan shine wa abin nan wani yassiruka lil yusra haka wato Allah tabaraka wa ta'ala yace sai mai aya ta gaba fadhakkir inna fati dhikra wato ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama fadhakkir ka tunatar ka tunatar saboda tunatarwa zai amfanar da me kuma zaka tunatar ai isbil qur'an <clears throat> kai wa'azi da alqur'ani kai wa'azi da alqur'ani fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar da mutane da alkur'ani ga duk wanda ke tsoron azabar Allah wanda ke tsoron wato abin nan haduwa da Allah in bai aikata aiki mai kyau ba zai wa'astu sannan zai bi abun da ka karantar da shi daga shi yasa Allah ya ce masa fazakir inna fati dhikra an gane sannan kuma jiya ai mun karanta Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama fazakir ka tunatar lasta alaihim ma anta muzakki ko ehe kai mai tunatarwa ne kawai kai mai musu wa'azi ne lasta alaihim bi musaitir ba za ka tilasta su ba da kai zanto akwai masu tunatarwa a cikinmu inda za a samu garin da ko ƙasan da ba a wa'azi ba a karantar da mutane to bala'i da musiba zai sauka akan wannan ƙasa kuma Allah zai kama ƙasan gaba ɗaya dole a samu masu me masu tunatarwa saboda ɗan adam sai da tunatarwa ɗan adam sai da alƙur'ani kaman wato lambu ne sai ana yayyafa masa ruwa idan babu karatun nan fa to wallahi da ba mu isa mu zauna inda muka zauna ba to amma kullum ana yi kullum ana yi to sai mutum abin nan sai ya gyaru sai a samu sauƙi wato a cikin al'amari wani gaba ɗaya ya bar abin da yake yi wani kuma ya rage wata ta rage wata ta bari haka dai za a dinga samun sauki da haka muke zuwa wurin karatu muke neman ilimi yana da amfani sosai sannan kuma shi zai amfanar da wato rayuwarmu gaba ɗaya. amma idan babu karatu kaman mutum ya yi shuki ne babu ruwa ga abin da ya je shuki ya fito sannan kuma babu ruwa kusa abin dole ya mutu to haka kuma in ga mutum babu wato abin nan karatu Allah ka ba mu karatu mai amfani da haka yace fadhakkir inna fati zikra zakkaru man yakhsha lallai wato da sannu wanda yake tsoron Allah zai wa'astu wanda ke tsoron Allah to zai wa'astu wanda ke tsoron uba azaban Allah saboda imaninsa yasa yana tsoron azaban Allah to wannan idan aka masa wa'azi zai karba duk wanda za a masa wa'azi bai karɓa ba to akwai matsala ko babu eh wani da wata da ka soke mata alkur'ani daga nasi har bakara sai ka gama sai ta ce ko a gele na ko a gele am kan ko andi cimo ya o habda be qur'anu mako ko ba haka bane ba to wannan bala'i ne zuciyar da ya kai haka to wallahi in mutum zai mutu haka wallahi wuta zai shiga wuta zai shiga don haka shi yasa Allah ya ce mana saya zakaru man yaksha to mu yi kokari mu kasance cikin masu tsoron Allah masu tsoron ukubar Allah da haka idan aka tunatar da mu idan aka mana wa'azi to dai in ma ba mu gyaru ɗari bisa ɗari a take ba to za a samu dai wani ragi a cikin lamari gobe kuma a rage jibi a rage gata a rage har a zo a wayi gari imani ya shiga zuciyar mutum sai ki ga to menene amfanin abun da nake yin nan ma ne menene amfanin haka imani yake tun kina ragewa kaɗan kina kyaman abun kaɗan kaɗan kina har a zo a wayi gari sai ki gama gaba ɗaya kin yi abun kuma to kin ga a wannan lokaci alhamdulillah an ci nasara daga nan kuma sai a samu rayuwa wanda yake da kyau sai zakaru man yaksha an gane sai menene wa yatajannabu al menene yace Al'ashka sannan ya ce mana to gashi wato game da sai zakaru man yaksha wa ya jannabu sannan faɗinsa wa ya jannabu ai alzikra wato wannan ambaton wannan karatun da ake yi wannan karatun da ake yi to za a samu zai nisanci wato wa ya ta jannabu al’ashka ai alkafiru Allah allazi wannan da aka rubuta masa wato ɗan wuta ne to shi fa ya tajannabuha sai ya me sai ya bar wa'azin ma sai ya kauce ma wa'azin sai ya karatun gaba ɗaya to wannan shine kafiri wanda aka rubuta dan wuta ne ka duk inda ake karatu ba sai ya kauce abinda duk aka gaya masa gashi ce ba zai yi ba bari ya ce ba zai bari ba yi ya ce ba zai yi ba to kun ga wannan musiba ne idan aka ce ki sai ki ga ba wanda ya ce kiyin za ki kalla ba wane ne ya ce a yi idan aka ce mu bari ba wanda ya ce mana mu bari za mu kalla ba wane ne ya ce a gaya mana mu bari to kun ga daga nan kowa ya san Allah ne idan ko ya san Allah ne kamar yadda muka karanta jiya cewa ga irin halittu da Allah ya yi ga sama ga ƙasa da sauransu yadda muka bayani ya gabata wannan wanda ya yi wannan halitta ya ce ba na so ki ke kuma ki ce zan yi ya kuke tsammani za ta kaya ko kuma ya ce ki sai ki ce kuma ba za ki yi ba ya kuke tsammani za ta kaya sai ku ga mutum ya shiga rayuwa mai wahala musiba fitina rashin kwanciyar hankali ɓaci sai kullum mutum yana tare da shi amma kuma sai a kasa ko ma haka sai ya kasa gane cewa wannan abun da ya aikata ɗin nan shi sa ya shiga wahala ya shiga tsanani saboda duk wanda ya kau da kai da alkur'ani mai girma zai shiga rayuwa mai wahala In ji Allah ta wa ta'ala wa man arada an zikiri ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم خشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم الله يتمنى ومن أرد عن ذكري wanda duk ya da kai daga alkur'ani wanda duk ya da kai daga alkur'ani mana abinda ake karantar da shi abinda alkur'ani ke karantar da shi ya kau da kai ce shi ba ruwansa ba zai yi ba ba zai canza ba fa inna lahu ma'ishatan donka yana da rayuwa rayuwan kuma mai kunci a duniya wahala babu wanda zai bi Allah ya kiyaye Allah iya gudun yadda Allah ya ce ya kiyaye shi sannan kuma ya wahala a duniya zai iya yiwuwa ke kina gani tana wahala amma wallahi ita a ranta ba wahala take ci ba fa inna lahu ma'ishatan danka ashe kenan in muka kiyaye Allah muka rike alqur'ani sai mu samu rayuwa mai kyau sai mu samu rayuwa mai kyau duk abinda zai zo na wahala da zai zo na cutarwa sai kiga Allah tabaraka wata'ala ya kawo miki sauki cikin al'amari sai kiga Allah ya tsare ki sai kiga tsoron da ko tsorata da kika yi kamu wannan abu sai kiga Allah ya kawar da shi wannan wato bin me alqur'ani mai girma kenan da ka ɗan uwa mu rike alqur'ani kada mu saki alqur'ani idan muka rike alqur'ani za mu samu rayuwa wadda wato wadda Allah ya yarda da yardajiyar rayuwa kuma ita ce aljanna to tunda shi kafiri al-ashqa din kafiri dan wuta ya kauce ma alqur'ani ya ki abin ake fada aka fada cikin alqur'ani sai Allah madaukaki yace allazi yaslan naral kubra shi wannan kafirin shine wanda zai shiga wuta wanda za a saka shi a cikin wuta za a kona shi da wuta wannan wuta kuma wato wuta mai girma ranar tashin alkiyama kuma wutan Allah ba abun wasa bane ba wutan Allah ba abun wasa bane jahannama tsaban bala'in kanta da kanta ita da kanta tana kuka tana tsoron tana roƙon Allah ya rage mata bala'inta tsaban yadda bala'in kanta ita da kanta yadda take wahala wuta ne fa amma ita kanta yadda take wahala da bala'inta ta roƙi Allah Allah ka mini sauki mana sai Allah ya mata sauƙi za ta yi numfashi sau biyu a shekara aka ce lokacin da ake zafi mai tsanani din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to lokacin ne nama ke numfasawa saboda in ta yi numfashi bala'i na wutan nan sai ta samu sauki sauki wuta fa kanta yi ta man bai hore mage ina ga ke kina yar tsurut za a ɗauke ki kawai dulmuya a ciki wanda a ƙarshen suran za mu gani idan aka dulmuya kuma ba za ki mutu ba ba za ki rayu ba ke ba ki mutu ba ke ba ki rayu ba ko kai ba ka mutu ba kai ba ka rayu ba kuma wannan ko ka ki ko ka so ko yi ko da amma yanzu saboda akwai masu tsoron mutuwan nan da zaran an kawo batun mutuwa yanzu wata hankalinta ya tashi ba kuma don wa'azin ba ne ba hulanwa da mai wani Allah maɗaukaki ya shiryar da mu so Allah madaukaki ya tsare mu da haka allazi yaslan naral kubra to thumma la yamutu fiha wala yahya sannan ba zai mutu a ciki ba thumma la yamutu fiha ba zai mutu ba a cikin wutan sannan ba zai huta ba babu hutu babu wa dan samu lokaci a ce a Allah ya dan tsaye da azaban kadan haka ko zuwa na wasu mintoci babu kullun rubanya azaban ne azaban jiya ya fi na shekaran jiya azaban yau ya fi na jiya wanda zai zo gobe ya fi na yau ya fi na yau kullum yana karuwa ne kullum yana karuwa to yaushe za mu yarda mu aikata ayyuka da za su kai mu wuta ku bar cewa a'a ai in mutum ya shiga wuta an ce ba zai tabbata ba na gwada du mata na doka wallahi bai ina baki san wuta bane ko kuma ya kamata a ce ke mace kin fi kowa sanin wuta tunda kullum kina girki kullum kina girki kin fi kowa sanin wuta bare a ce lokacin zafi sannan kuma kina kitchen yaya to akwai masu faɗin haka a to be nasti ay ɓe dumata ai ba woni abu ai wala hunde feere tunda ɓe wi ɓe dumata marɗo imanako ko bana zarra to nasti dumata <laughs> eh, na a ɗiggan sannan babu tabbas a kan ba za ki dumin ba ba za ki dawwama wa ya gaya miki haka allah ya faɗa ya gaya miki ke ke a karan kanki ba za ki dawwama ba su da haka azaban allah ko sekan ɗaya ne kar ki yarda da shi wallahi kar mu yarda da azaban allah ko da sekan ɗaya ne kar mu lamunce kar mu sakankance ga azaban Allah mu yaudari kanmu da wannan khutba ne irin na shedan wanda zai nuna wa mutane tunda an ce wanda yake da kaza ba zai dawwama a wuta ba Allah ya tsare mu thumma la yamutu fiha wala yahya ba zai rayu ba kuma ga azaba yan wuta za su ci wahala hankalin su zai tashi za su nema Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo musu sauki amma Allah ba zai kawo musu ba za su yi ta nema ɗan wuta za su yi ta kiran mala'ika da kula da wuta ka roƙa mana Allah ya kawo mana sauƙin wannan azaba azaban nan ya ishe mu saboda in ya tsaya azaba in ya tsuguna azaba ya tsunkuya azaba ya kwanta azaba duk ta inda ɗan wuta ya juya azaba duk ta inda ɗan wuta ya juya azaba to yaushe mutum zai iya wannan yaushe za mu ɗauki wannan azabar ba wani abu Allah yake so mu yi wanda ba za mu iya ba fa ki bar abun da yace ba daidai ba iya gurgudo ki aikata abun da ya umurce ki wanda yake daidai iya gurgudo shikenan fa abun da Allah yake bukata sannan kuma mu nemi ilimi yadda za mu bauta masa shikenan fa sannan da ɗan shekaru nan da muke da su wanda ba su taka kara sun karya ba hayes idan mutum ya jaye jaye ja shekaru nawa ne yanzu a cikin masallacin na akwai ce take da shekara saba'in akwai ko akwai mawatakila ba zai wuce ɗaya ba in an yi ƙoƙari kenan sittin ma za a iya irgawa wanda suka kai sittin za a iya wanda suka kai hamsin ma galibi a arba'in arba'in arba'in dinnan a nan ne kawai ake ta juyawa to sannan kuma shekarun nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana shekarun al'umma ta ba za su wuce 60 zuwa 70 ba kadan ne daga ciki za su wuce 70 din nan amma mafiya yawa a tsakanin 60 da 70 nan za a yi ta mutuwa to yanzu kan ma in muka duba ba 30 40 ne ma ake mutuwan ba mafi yawa 30 40 din ne to don haka sai mu duba ba mu da shekaru sai mu yi kokari mu kiyaye Allah a cikin wayannan yan shekarun da muke da su kaɗan wanda idan tamu ta zo mana idan mutum ya mutu ya zama dai alhamdulillah in ma wahala ne a duniya ranar da kika mutu kin rabu da wahala haka komai daɗi ranar da kika mutu kin rabu da da daɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauki wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya wanda yafi kowa jin daɗi a duniya yafi kowa kuɗi yafi kowa jin daɗi idan ya ɗan ji tiririn wutan jahannama ba fa a jefa shi a wutan ba ya ji zafin wutan jahannama ya ɗan ji zafin wutan jahannama haka sai a tambaye shi yaya wani daɗi ka ji a duniya sai ce shi kan bai san me ma daɗi ba saboda wannan ɗan zafin ce shi bai taɓa sanin wani abu daɗi ba ma sai yanzu ya manta shi kenan fa ƙarya ya ƙare to haka kuma dauki wanda ya fi kowa shan wahala a duniya shi kuma dan sa ya dan ji daɗin aljanna sanyin aljanna dan fesa masa haka a busa masa haka sai a tambaye shi yaya zaka ce dangane da wahala sai ce a menene kuma wahala ya manta shi yanzu yake jin wani abu wahala tun ma bai shiga mai ba aljanna saboda haka duk inda muka samu kanmu komai daɗinsa komai wahalansa kada mu manta Allah ba wai don Allah ya fi son ki bane ya baki dukiya ba wai don Allah bai son ki bane bai baki ba dukkan mu Allah madaukaki yana son mu Allah madaukaki ka gafarta mana summa ya mutu fiha wala ya haya, lokaci yayi ko to zamu dakata a nan gobe insha Allah sai mu tashi kad aflaha man tazakka wannan tana cewa salamu alaikum ga gyara a wurin tambayan ko in kin ce salamu sai da ki sa salamun salamun alaikum ko ko ki ce salamun alaikum a kamar da kace salamu alaikum ko kuma ki assalamu alaikum take cewa wai muna tambaya wai ba kyau yin a cuci amma akwai malamin da ya ce mana idon don ado ne za mu sa ba tare ba haramun ba ne idan kuma don mu cuci maza ne haramun ne doke mazan nawa aka ce ki mazan nawa aka ce ki abu na farko ba nasi da ya ce haramun ne saka a cuci haka kuka kira shi to in ba ma watakila mijin da namijin da bai san me yake yi ba dan kin saka wannan abun kin sa dan kwali kin sa wane ne ai yana gani ya san ba gashi bane <laughs> sai dai watakila in ko <laughs> ne amma in ba haka ba kam bayuwa don haka ba haramun ba ne sai dai kuma ku sani in dai ado ne sai ya zama adon don wa don mijinki ya zama adon don mijinki ba a waje ba ba a waje ba inda don mijinki ne to wannan babu laifi babu wato laifin yin haka to abinda ake magana rashin kyawunsa kar ki je ki cuci wani ya yi tsammani kina da gashi ne watakila shi kuma yana son wacce take da gashin kai sosai to sai ga kin makala wani abu haka yayi doro haka tozo haka to shi kuma sai ya tsammani gashi ne to wannan sai ya sa ya soki ya kai ga zai aure ki to kin ga wannan kin cuce shi ko idan kuka yi auren ba dole ki wanka ba ai dole ki cire dan kwali kuma tunda mijinki ne idan kika cire kanki ya bayyana kamar nawa to to wannan kuma sai yadda hali ya yi ashe dama ke ƙarya kike baki da gashi to kunga za a samu matsala ko to don haka ba a so mace ta sa don ta yaudari wato abin nan mutane dama ta ɓangaren ado kuma inda mazaje ne wanda suka aure suka aure ku ko kuma wanda ina nufi wato kowace ce wajen mijinta take tare da mijinta to wannan babu laifi za ta iya sawa don shi kansa ya sani kawai wani ulu-ulu ne kika makala don ya san ba gashin ba ne ina fata an gane wai ma akwai wanda na samu a cikin ina ne wai in mutum ya sa duk masu sa a cuci wai za su yan wuta ne haka abun yake da yawo wai ma har ana ganin wata ta mutu tana sa a cuci shikenan a waya wai ana ganin ta a cikin kabari wani katon makaryaci ne ko makaryaciya yotti son kugo <laughs> wayan jin daga wayan ki haka wai zaki ga ga wata da a cuci wai cikin kabari ne ana mata azaba wani kamara ne ya dauko yanzu akwai wani memory card wanda karfin shi zai dauki abin da ke faruwa a cikin kabari wannan maganan ƙarya ne wannan maganan ƙarya ne saboda haka ku bar wannan kar ku yarda da shi wasu sun yarda da wannan magana Allah madaukaki ya gafarta mu wannan tana cewa assalamu alaikum ga tambaya ta kamar haka shin gaskiya mata ba sa zuwa gidan mutuwa a a ƙarya ne datan da farko an hana mata zuwa amma daga baya annabi ya ce ku ziyarci makabarta ba laifi ba ne mace ta ziyarci makabarta domin ita ma ya tuna mata mutuwa in kuma da wani nata wanda ya mutu to za ta iya zuwa ta masa addu'a ko sauran sannan kuma ta yi wa sauran musulmai waɗanda suka mutu addu'a sai dai abinda da ake so wurin zuwa ba a son ikhtilaɗi da maza haɗuwa da maza a ji a haɗe ba a so ana so in mata za su yi ziyaransu sai su yi ziyaransu ba tare da sun cakuɗa da maza ba babu laifi har in sun je sun tawar akwai maza a wurin to maza in suka fita su kuma sai su shiga su yi ziyararsu in haka bai yiwu ba tun da dai makabartan za a samu da faɗi zai iya yiwuwa waɗannan suna fitowa ana shigowa da wani gawan kuma to su sai su keɓe kansu ba tare da sun je sun shiga cikin maza ba sai su koma gefe su je su yi ta addu'o'insu ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wannan babu laifi in aka tabbatar ba zai jawo fitina ba ya halatta wato mace ta yi wannan ta ce tambayar ta na biyu menene na kamar ya yi ba a sallama inda ake karatu ko menene a nan wannan da ya yage in wata ji tambayan sai ta sake ok ba a sallama inda ake karatu a ne ban ga inda aka ce ba a sallama inda ake karatu ban ga inda aka faɗi haka ba wallahu ala wata kuma ta ce salam sallaman yan gayu haka suke wai salam <laughs> wannan kuskure ne ta sunan allah ne ku gyara ku gyara kamar yadda na faɗa da su ko ki ce salamun alaikum <clears throat> ko kuma ki ce assalamu alaikum amma kar ki ce salam ba daidai ba ne <laughs> kun ga bayan kun yi tambaya dole in karanta inda tambayan yana da ma'ana kuma zai amfanar ko ba haka bane ba yawwa don ya zama amana kuma mu ba ku ansa wannan tana cewa babanmu ya rasu <clears throat> babanmu ya rasu da shekara bakwai <clears throat> kamar yadda ta rubuta ba raba gado ba har kaninmu ya rasu an ce ba za a raba da shi ba malam haka ne abu na farko kuskure ne a bar gado ya daɗe ba raba yana daga cikin kurakuran da muke yi an gane mamaci idan ya rasu abinda ake bukata na farko a biya duk bashin da yake kansa a bashin da yake kansa sannan a gaba kuma sai maza maza a raba gado ba tare da an bata lokaci ba an gane sai dai abun da zai sa a jinkirta in a lokacin da ya rasu matar tana da ciki to ana aka ce za a jinkirta don ba a san menene za ta haifa ba kar a zo a raba a ce an ba da rabo na ya mace ya zo ya kasance kuma namiji a zo a ba da rabon ɗa namiji ya zo ya zama na yamace to da aka sai aka ce za a iya jinkirtawa a wannan yanayi ko kuma akwai sauran abubuwansa ko kudadensa ko su abubuwa da ba a gama hadawa ba in ba zai dauki lokaci ba sai a yi kogari a hada in zai dauki lokaci abinda da yake kasa kuma sai a raba ina fata an gane na farko bari ya dade ba daidai bane ya saba ma karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya na gaba a cikin tambaya wanda take cewa kaninsu ne ko ta ce ko kaninmu ya rasu an ce ba za a raba da shi ba wane ne ya ce ba za a raba da shi ba yana ɗaya daga cikin dalilan da ba a so a jinkirta gado saboda kada wani gado ya shiga cikin wani gado ko ba haka ba ne da ya riga mahaifinku rasuwa da ya riga shi rasuwa kamun mahaifinku ya rasu to ba zai gado ba saboda ya riga shi wato rasuwa to amma mahaifinku ya rasu ya kamata a raba ba a ba shi rabonsa ba sannan ya rasu to dole za a cire masa kasonsa idan aka cire masa kasonsa sai a nemi kuma waɗanda za su gaje shi to cikin wayanda za su gaje shi su ne za a sake raba musu kuma kason shi da aka cire ina fata an gane wallahu ta'ala ala za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai allah maɗaukaki ya ba mu lada inda muka yi kuskure muna roƙon allah maɗaukaki ya gafarta mana allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bi Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon bijire masa ya Allah ka karɓa mana azumin Allah ka karɓa mana ibadun da muke a cikin wannan wata mai albarka Allah ka samu dace da waɗanda za su samu rahamarka a wannan wata mai albarka ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu ko ina suke Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ya Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi yi wacce take da bukata na alkhairi Allah ya biya mana ya Allah ka shiryar mana ƴaƴanmu Allah ka shiryar mana ƴaƴanmu Allah ka shiryar mana zuriyarmu ya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ƙara mana zama lafiya a kasanmu Najeriya Allah ka ƙara mana zama lafiya a kasanmu Najeriya da ma jihar Adamawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين